Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hansi a yau ranar Talata 26 ga watan Yulin shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa shugaban gidauniyar Abdulsamad Rabiu da ke Kano, Najeriya, ya baiwa gwamnatin Nijar tallafin miliyan uku na dala Amurka domin inganta ayyukan yaƙi da talauci. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga babu ya makeri da halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ya kamata a fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Yayin da take Allah wadai da barin wuta da Rasha ke yi a birni mai muhimmanci na Odessa mai tashar jirgin ruwa a tekun Bahar Aswan. Sa'o'i bayan da ta amince a fara fitar da abinci da jiragen ruwa. za a gudanar da jigilan hatsin ne daga odessa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu a kan tekun bahar aswad da suka hada da china mask da yuzni in ji kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq kuma za mu tabbatar da an biye wa sharuɗan da aka gindaya na fitar da abinci salon alon Haka ya jaddada kalaman babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres inda yake cewa duk wani mataki da zai saba wa yarjejeniyar ba zai taimaka wa shirin da aka yi ba. Yana mai Allah wadai da harin makamai mai linzami da Rasha ta kai a birnin Odessa a ranar Asabar. Sai dai ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce babu wani abu da rasha ta sanya ma hannu a kan yarjejeniyar fitar da hatsin a istanbul da zai hana ta ci gaba da ayyukan soja na musamman da take yi da lalata gine-ginen soja da kuma auna wasu ayyukan soja ziyarar da shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi take niyan kaiwa a taiwan yayin ran rangadinta a nahiyar asiya a cikin watan agusta ta sa china ta mai da martani mai gauni inda mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajenta yake cewa za su ɗau matakin martani mai tsauri idan pelosi ta ziyarci ƙasar ta tsibiri a wani taron manema labarai a jiya litinin kakakin ma'aikatan harkokin wajen china zawo lijian ya tabbatar da rahoton jaridar financial times na ƙarshen mako da ke cewa kashedin da china ke yi akan ziyarar shugaban majalisar sun yi tsauri fiye da lokutan baya da ta nuna fushinta akan wasu manufofin amurka akan taiwan a bangaren china mun sha bayyana wa bangaren amurka karara muna da matukar damuwa game da ziyarar da pelosi ke niyyar yi a taiwan da kuma bayyana adawar mu in ji shi mun shirya wa duk wata matsalar da za ta biyo baya idan bangaren amurka ta hakikance a kan ziyarar china za ta ɗauki kwararren matakan kare kanta da iyakokinta kuma amurka ta shirya ɗaukar duk wani alhaki na munanan sakamako da wannan batun zai haifar Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kashe mutane uku ciki har da wani da ake tuhuma ɗan bindiga a cikin wasu jerin harbe-harbe da safiyar jiya Litinin a lardin British Columbia na kasar Canada in ji 'yan sanda. 'Yan sandan sun ce harbin na garin Langley wani yanki na Vancouver ya fara ne a cikin dare kuma wani mutum da ake zato shi kaɗai ne yake harbin ya harbe mutane hudu. an sami gawarwaki guda biyu kana wani mutum da wata mace sun jikata sai dai matan tana cikin mawuyacin hali a asibiti 'yan sandan sun ce sun raunata dan bindigan yayin da suka gano shi kana jami'ansu da ke wurin sun harbe shi har lahira shugaban 'yan sandan yankin chief superintendent galib bayani ya ce suna gudanar da bincike domin gano ko dan bindigan shi kadai ne ya yi wannan aika-aikar. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Shugaban kamfanin Buwa, bugu da ƙari shugaban gidauniya Abdulsamad Rabi'u da ke Kano, nigeria ya baiwa gwamnatin Nijar tallafin miliyan uku na dala Amurka domin inganta ayyukan yaƙi da talauci. Sai dai shugaba Muhammad Bazum ya bada umarnin a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe don inganta sha'anin ilimi wakilin murya amurka a yammai sulamu mini barma ya aiko mana karin bayani a yayin ziyarar da ya gudanar a ƙarshen makon da ya gabata a nan birnin yamai inda suka gana da shugaban ƙasa muhammad bazum a fadarsa shugaban kamfanin bua abdulsamad rabi'u bayan tantauna batutuwan da suka shafi harkokin kasuwanci ya ba da albashirin tallafin da ya zo wa nishar da shi mana da kamar yadda aka sani wato foundation namu wanda muke ba da gudunmawa da najeriya da sauran kasashe a afirka wannan foundation abdulsamad drive initiative yana duba wurare wanda ya kamata a taimaka saboda haka muka zo nan muka gawa shugaban kasa cewa muna da dala miliyan uku wanda muka za mu bayar taimako yanzu a ƙasar nijar shugaban gidauniyar ta abdul samad rabiu foundation ya bayyana fatan ganin an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen tallafawa masu ƙaramin ƙarfi to amma kasancewar ilimi na matsayin wani babban ginshikin ci gaban al'umma shugaban ƙasa yanke shawarar zuba waɗannan kuɗaɗe a wannan fanni to yanzu mutanenmu da mutanen ah, gwamnatin niger za su haɗu wannan dala miliyan uku da za mu bayar shugaban ƙasa ya nuna yadda za a yi akan haka ilimi a taimaka to shine abin da ya kawo mu kuma ina kara godiya ga shugaban kasa mai girma shugaban kasa muhammad bazub da yadda ya karbe mu kuma za mu ci gaba da duk yadda za mu ya zama cewa a kara karfin wato ainihin dangantaka tsakanin najeriya da niger domin kamar yadda na faɗa yanzu lokacin da za mu zo ne mu haɗa kanmu mu taimaki kanmu a afirka Jigo a jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki bugo da ƙari ɗan kasuwa Alhaji Asmanu Muhammadu ya yaba da abin da ya kira yunkurin ƙarfafa danƙon zumunta a tsakanin Najeriya da Nijar. Ilimi shine gaban komi. Idan ilimi ya samu to kowa zai ci da kanshi. Waɗannan kuɗin idan an kace za a raba su gida-gida ba za su yin kwana biyu zuwa uku sun ƙare. Amma in aka sa su hanyar ilimi da yawa 'yan ƙasar Nijar za su yi amfani da su to amma alhashi wasu na ganin wannan tallafi da ya bada tamkar gaisuwa ce da irin wake baka ga ba duk duniya yanzu inda ake ciki neman mutane ake zuwa kasashen duniya don su zo su sa jari a cikin kasaisai har amerika bali kasar Nijar. A shekarar 2021 shugaban gidauniyar Abdul Samad Foundation bugo da ƙari shugaban kamfanin BUA Abdul Samad Rabi'u ya samu lambar yabo daga lauyoyin Afirka a yayin taron da kungiyar su ta gudanar a nan Yamai saboda abin da suka kira gamsuwa da gudunmuwar da yake bayarwa wajen ci gaban al'umma. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sulamu Mumuni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakubu dauke da kashi na biyu na labaran duniya. a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta gabatar masa da kudirin doka na bai ɗaya a cikin hanzari akan bunƙasa masana'antar ƙera na'urar kwakwalwar kwamfuta da nazarin fasahohin zamani da ake kwatantawa da gimshikin tattalin arziki na zamani dama ana sa ran majalisar dattawa za ta kada wata muhimmiyar ƙuri'a da yammacin jiya litinin domin faɗaɗa dokar amma shugaban masu rinjaye chuck schumer na democrat mai wakiltar new york ya sanar cewa ruwan sama a gabar tekun gabashin kasar ya kawo cikas ga tafiyar sanatoci da dama da ke niyyar shigowa saboda haka za a jinkirta har safiyar yau talata dokar tana buƙatar akalla sanatoci 60 su amince da ita domin kawar da duk wani cikas da kuma shirya gabatar da shi ga shugaban ƙasa ya tabbatar wata nasarar da gwamnatin biden ta ci da ta ce wajibi ne a kare dokar tsaron ƙasa wadda za ta kuma taimaka wa amurka ta fafata da china kudirin dokan za ta samar da tallafin dala biliyan hamsin da biyu da wasu gudunmuwa don karfafa masana'antar kwakwalwar kwamfutar da kuma ba da ragowar kashe 25 cikin 100 na haraji ga kamfanonin da za su kafa wurin kera na'urar a amurka masu goyon bayan kudirin sun ce waɗannan taimakon suna da muhimmanci saboda amurka ta yi gogayya da sauran ƙasashe da suke kashe biliyoyin dala suna yaudarar masu kera na'urar a su. a ƙarshe wani sabon kundin tsarin mulkin tunisia ya ƙara wa shugaban ƙasar iko ya tabbatar da kuri'ar raba gaddama cikin sauƙi kamar yadda kuri'ar ficewar ta bayyana sai dai mutane ba su fito sosai ba shugaba kai sa'id ya rusa majalisar dokoki a bara kana ya ci gaba da mulki bisa ikon zartarwar shugaban ƙasa, yana mai cewa ƙasar na buƙatar a ceto ta daga raunata ta na tsawon shekaru a watan jiya ya sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. jami'un adawa sun kaure cewa zaben raba gaddamar suna faɗin cewa hakan na ruguza tsarin demokuraɗiyya da tunisiya ke kai bayan juyin juya hali a shekarar 2011 kana za ta koma baya zuwa mulkin mallaka a halin da ake ciki tunisiya na fuskantar matsalolin tattalin arziki kana ta shigar da buƙatar neman taimakon hukumar lamuni ta kasa da kasa wato imf matutuwan da talaka ya sha fama da su sama da shekara guda fiye da ma matsalolin siyasa. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. جمع النوآب da Amina Alan Waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Don mata da muke da shi da suke da ciki da kuma yara ƙanana da kuma da taɓai da muke da shi a ƙaramar kuma mabalwa kuma da taimake mu ta ƙarsama da wannan aikin asibitin. An soma gina ta tun zamanin gwamna Baba Mai Mangoro wanda ba samu an kammala ba. Kuma mu mutanen mabalwa gaskiya muna bukatan asibiti mutanen wannan ƙauyen idan suka ce za su zo nan fadan gwamnati shi wannan rashin kyan hanya sabana shi kaɗai ma ya isa mutum sai ga mutum rairai eh, ya salwanta a nan. Al'ummar Maya Bello da kewaye kenan a can jihar Adamawa ta arewa maso gabashin Najeriya game da watsin da hukumomin jihar suka yi da aikin gina babban asibitin garin fiye da shekaru goma da suka shuɗe a dakace. daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samu Asare bacin ciwon lafiyar al'umma na cikin al'amura goma sha bakwai da ke kunshe a daftarin muradin karni na Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomi da gwamnatocin ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya ke kokarin cimmawa sai dai shekaru kusan bakwai da sanya hannu a kan wancan daftari aiwatar da ababen da ke cikinsa na tafiyar hawainiya a matakai daban-daban. Alal misali yadda gwamnatin jihar Adamawa a arewa maso gabacin Najeriya ta fara gina wani babban asibiti na ƙwararru akan miliyoyin miliyoyin naira a garin mayo belwa amma bayan kashe kudade makudan miliyoyin naira sai hukumomin jihar kawai suka yi watsi da aikin yanzu kusan tsawon shekaru goma kenan hakan dai na nuna yadda kiwon lafiya ke fama da kalubale a kasar ta najeriya sunana abubakar saliu ahiju plumba fisa yana da ahiju masangalare an wayi gari kayakin asibitin da aka ake aka ma an ɗebe an sace kuma gwamnatoci guda biyu da suka sire a guda ɗaya na bindo ya zo mana alkawari akan zai zo ya karasar bai zo ya karasar ba still haka kuma yanzu shi gwamna fintiri wanda yake kan kujera lokacin kamfen din shi ya zo ya yi mana alkawari da cewa zai zo ya karasa shi ma har yanzu ya shekara biyu da wani abu har yanzu an kusa a yi guguwar siyasa ma bai sake juyowa ba so mu dai mabalwa muna nan a wahalce marasa lafiyar mu muna shan wahala at least wani lokaci ma zin muke tafiya da mu jinya domin ma bolwa asibitin da ake kira cottage maternity ne dan kankani wanda ba zai iya daukan mutane masu yawa ba so ma bolwa dai tana cikin halin haulayi game da asibiti kawai sai dai mu tafi yola wani lokaci ma sakamakon haka yana kai ga mata masu ciki ma suna iya rasuwa har at least dai mun nada kwamiti amma bolwa na da dan gari wanda har ya kai ga ana zuwa ana neman alfarma amma ya cutura so yanzu haka da muke maganan nan ina mai kara kira muna mai roƙo daga federal government zuwa state government zuwa wasu ƙungiyoyi na duniya na taimako muna neman a taimaka mana sakamakon mabalo ba karamin gari ba ne mabalo babban gari ne tana da kauyuka masu yawa jama'a kuma allah ya albarkaci mabalo da jama'a masu yawa so don allah don annabi muna roƙon allah muna roƙon ku a taimaka mana a zo a karasa mana asibitin nan za a ce gwamnatoci biyu suka zo su iya sun karasa wannan asibitin ba kuma mu mutanen mabalo a gaskiya gaskiya muna bukatan asibiti da za mu samu shi gavna da taimaka ya duba mu amma balwa don gaskiya ba mu da asibiti general hospital mu amma balwa muna nema a taimaka a karasa mana wannan babban asibiti manyanmu kamar su aliyu walgama kama da manyan mabalo sun je kotesi na tuna su alaji suwa mayero sun nemi gwamna bindo ya zo har an zo an duba an zo da mutane an zo an duba shi da kansa gavna dundo ya zo ya duba kamar gobe za a yi aikin gashi nan dai har yanzu so shi yasa muke neman agaji da tallafi daga wannan a gwamna Umaru Fintiri gwamnatinsa taimaka ma mutanen ma balwa gaskiya bamu da asibiti. Kazalika Shamsuddin Adamayo shugaban kungiyar matasa na karamar hukumar Mayo belwa a can jihar Adamawan ya yi karin haske dangane da irin wahalhalun da marasa lafiya a yankin ke fuskanta. Karamar hukumar Mayo belwa a karamar hukuma ce da ke da ƙananan watan ƙauyukoki duk wani mazaunin karamar hukumar Mayo belwa da ma da suke ƙauyuko ƙauyuka na kusa da karamar hukumar maya balwa cikin wata rayuwa da zaran idan dai aiki ya kama ka na wanda kake bukatan ganin babban likita sai dai ka ɗauki majinyaci daga karamar hukumar misali kamar yanzu irin su dundere sai dai ka ɗauki mutum daga can ka shigo da shi cikin maya balwa daga maya balwa ka sake ɗaukansa da mota ka sake kawo shi fadan jiha mun ta korafi a matsayin mu na matasa korafi a kafafen sada zumunta ta facebook instagram twitter watakila kowa allah zai karkato da hankalin gwamnati gwamnati su dawo gare mu su duba yiwuwar wannan abin su gyara mana shi haƙar ba da cimma ruwa ba amma muna fatan watakila eh, yanzu idan har sakon ya kai ga su gwamnati muna roƙon su da Allah da su taimaka ma watan community na mayo balwa da eh, ƙarasa wannan asibitin da aka fara ba a rufe shi ba ba a yi plasta ba ko da su taimake mu ba don mu ba don mata da muke da shi da suke da ciki da kuma yara kanana da kuma da tabai da muke da shi a karamar kuma ma balwa kuma da taimake mu ta karsa da wannan aikin asibitin. to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da hukumomin jihar ta adamawa ke faɗi dangane da wannan batu. duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka Madalla, masu rare Malam Musa Azkira wani mai sharhi ne akan al'amuran yamma da kullun a can jihar Adamawa ya yi tsokaci dangane da wannan yanayi da mutanen maye bolo ke ciki akan sha'anin kiwon lafiya. Maimakon wani gwamnatin ta zo ta ci gaba da wannan a asibitin a karisar da ita sai aka ɗauke wannan asibitin mm, a kai ta wani local gamman wato ganye kenan ko a can kuma ba a karisar ba shi kenan sai ya zama mana dukiyan kasan an rusa ta ba samu ko ɗaya ba mutanen wannan ƙauyen idan suka ce za su zo nan a fadan gwamnati shi wannan rashin kyan hanya sabana shi kaɗai ma ya isa mutum sai ga mutum rairai ya salwanta a nan idan kuma suka ce za su tafi ta can zin can ma har yanzu yana da nesa ka fahimta aiko mm. dama abin da ya kamata duk wani gwamnati in ya zo ya cire wani abu daga wurin to zai kawo madadin abin da ya fi wannan wancan ƙauyen kuma su ma maimakon a ce an gina musu ba a ci gaba ba gaba ɗaya an rusa dukiyar ƙasan a wurin ba nan ba ba nan ba najeriya ya kamata mu fitar da harkan siyasa a kan in muna so mu sa najeriya a ranmu mana mu gina ƙasan in ba haka ba in idan jihar adamawa tana so ta ci gaba dole ne fa idan an ce ga abin nan an zo an kafa ta don saboda al'umma su samu su mora to a samu continuation wato a samu wanda zai zai ci gaba da wannan sai dai gwamnatin jihar adamawa ta ce tana sane da wannan aiki na asibitin mayo belwa kuma tana ɗaukar matakan da suka dace kamar yadda sakataren labarun gwamna umaru fintiri mr salman kumangar ke faɗi kwanan nan shi mai girma gwamna hmm. ya ba da tabbacin cewa wannan asibitin yana ɗaya daga cikin asibitin da aka zayyana a kan cewa za a sake farfaɗo da ita amma akwai matakan da ya kamata a ɗauka domin an riga an fara gudanar da aiki aiwatar da aikin wannan asibiti tun lokacin gabna musa in yako hmm. kuma yanzu ba za a tashi kwatam a zuwa ce cewa za a fara wannan aiki in ba an bi wasu matakai wanda aka tabbatar cewa an samu adadin kudaden da zai bukata da kuma shi wanda zai aiwatar da wannan aikin kada ka manta an riga an fara wannan aikin tsohon aiki ne yanzu kuma sai an dawo an sake bididdigin yadda aka fara shine kawai abin da ake ciki yanzu kuma mai girman gamna ya bada tabbacin cewa nan da wata biyu za a gama tantance duk komai duk matakan da ya kamata a ɗauka kafin a sake soma a baiwa wasu mutanen da za su gudanar da wannan aikin har a gama. Masu saurare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Mamman Lado, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zabura da kai aiki nan ne a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da sulamu mini barma zai kawo mana sharhin jaridin nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa ruwan saman da aka tafka a tsakiyar watan nan na Yuli ya haddasa ambaliyar ruwa a sassa da dama na jamhuriyar Nishar. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane goma sha bakwai ya kuma haddasa rugujewar gidaje kusan dubu hudu ba idan asarar ɗumbin dukiyoyi jaridar ta ce illolin ambaliyar sun fi muni a jihar Zander. sannan maradi sai difa da tawa a ƙarshe kuma tilaberi da doso jaridar le na cewa matasan pnds tarayya sun ɗauri aniyar kakkaɓe wasu tsofaffin shugabannin jam'iyyar a yayin babban taron da ake shirin gudanarwa a nan gaba kaɗan sakamakon kosawa da yadda shugabannin jam'iyyar ke ƙoƙarin mayar da sha'anin shugabanci tamkar abin gado, inda sannu a hankali suka fara mayar da al'amura a hannun 'ya'yansu. jaridar ta ce pierre fu makwai gado da kalla hankurau na daga cikin waɗanda matasan pnds tarayya suka lashe takobin ganin sun tsige daga shugabanci suna masu cewa sun yi wa jam'iyya bauta shekara da shekaru amma kuma ba su ga komai ba saboda yadda tsaffin kai suka yi kane-kane suna cin gajiya da su da 'ya'yansu Jaridar Lukanar Amfiri ta ce hukumomi sun kaddamar da bincike a ma'aikatar Niger Post bayan da wasu jaridu suka bankaɗo abin da suka kira almundahanar da ke tattare da ayyukan biyan albashin malaman makaranta 'yan kwantaragi. Jaridar ta ce bayanai na nunin a kowane wata akan samun rarar miliyoyin sefa daga kudaden albashin malaman kwantaragi da Niger Post ke cirowa daga asusun Bitalmali. amma kuma bayan kammala wannan aiki ba a mayar da sauran kudaden inda suka fito abin da sa ake zargin ba za a rasa wata cuwa-cuwa ba a tsakanin niger post da asusun trezor national saboda haka shugaban kasa ya ba da umarni a haska fitila don gano zahirin abin da ke faruwa mu karkare da jaridar l'eclosion wacce ta bayyana cewa wani tsohon ma'aikacin ofishin jakadancin faransa a niger ya maka jakadan faransar alexander garcia a kotu jaridar ta ce a sakonnin da ya ce jakadan ya aike masa ta manhajar whatsapp Jambo boko ya zargi jakadan na faransa da dura masa ashar inda ya yi ta ce masa wawa shu'umi bagidaje abin da ya ce kalamai ne irin na cin zarafi saboda haka lauyansa ya garzaya kotu don ganin an bi masa kadu daidai da abubuwan da dokokin nijar suka yi tanadi sule mummuni barma mai amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice to baban da a takaice Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ya kamata a fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa yayin da take Allah wadai da barin wuta da Rasha ke yi a birni mai muhimmanci na Odessa mai tashar jirgin ruwa a tekun Bahar Aswad sa'o'i bayan ta amince da fara fitar da abinci da jiragen ruwa. za a gudanar da jigilan hatsi ne daga odessa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu a kan tekun bahar aswad da suka hada da china chinamask da yuzni inji kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq ziyarar da shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi take niyan kaiwa a taiwan yayin rangajinta a nahiyar asiya a cikin watan agusta ta sa china ta mai da martani mai gauni inda mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajenta yake cewa za su ɗau matakin martani mai tsauri idan pelosi ta ziyarci ƙasar ta tsibiri a ƙarshe an kashe mutane uku ciki har da wani da ake tuhuma ɗan bindiga a cikin wasu jerin harbe-harbe da safiyar jiya litinin a lardin british columbia na ƙasar canada in ji 'yan sanda 'yan sandan sun ce harbin na garin langley wani yanki na vancouver ya fara ne a cikin dare kuma wani mutum da ake zato shi kaɗai ne yake harbin ya harbe mutane hudu an sami gawarwaki guda biyu kana wani mutum da wata mace sun jikata sai dai matan tana cikin mawuyacin hali a asibiti 'yan sandan sun ce sun raunata dan bindigan yayin da suka gano shi kana su da ke wurin sun harbe shi har lahira to masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru Karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman babu Yakub magari da ya karanto labarai sai kuma Salman Abo da ya daidaita mana sauti da ba da umarni. Da ma mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.